بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية باب ما يقول على وضوئه wannan zai zo majalisi na 48 insha Allah ta'ala al-Imam an-Nawawi yace babun abinda ake son musulmi ya faɗi a sunna idan zai yi alwala idan musulmi zai yi alwala a sunnance to me ake son ya faɗi yustahabbu an yaqula fi awwalihi bismillahir rahmanir rahim yace an so idan zai fadi yayi bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim basmala kenan wa in qala bismillah kafa idan kuma yace bismillah to ya isa wanda da yawan malamai abinda suka tafi akai kenan tasmiya ake ba basmala ba a karatun alkur'ani ne ake yin basmala basmal baina surataini fasahata. rijalun na mauhadiriyatan wa tahammula ومهما تسلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف sai مبسملا kaga basmala ake yi amma nan tasmiya ake suka ce idan aka ce bismillah to summiya Allah an yi tasmiya amma idan aka ce bismillahir rahmanir rahim ko kuma yadda suke faɗi da kafin zuwan musulunci a jahiliya suna cewa ne bismikallahumma shi yasa zaka ji sai su ce basmala kamar yadda can mai waka a cikin mawakan jahiliya yake cewa laqad basmalat layla ghadata laqituha fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal kaga almubasmal abinda suke faɗi shine sai su ce bismikallahumma shi yasa lokacin da aka zo za a rubuta takarda annabi sallallahu alaihi wasallam ta sulh hudaybiya yace ma sayyidina ali radiyallahu anhu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kamar yadda annabi sulaiman da zai rubuta wasiqa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim manzon sama yace a sa bismillahir rahmanir rahim suka ce a ba za a sa ar-rahmanir rahim shi me za a sa suka ce a sa bismika allahumma وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن هكا سكي تشوى سودك بس يدعى شيء ما الله الرحمن با سكتي سيدي أسا بسمك اللهم توقع بسم الله سكي wannan bismillah tasmiya shine abin da mafi yawancin malamai suka rinjaya ba kamar yadda malamin al-Imam Nawawi rahmatullahi alayhi ya fara gabatar da basmala ba in mutum zai yi alwala ba bismillahir rahmanir rahim zai ce bismillah kawai kamar yadda in zai ci abinci bismillah qala ashabuna ce mutanenmu na mazhabin shafi'iyya sun ci al nauyi. an kamar yadda muka sani a tarihin sa ba shafi'iyye ne. in taraka tasmiyata fi awwal al-wudu'i da mai alwala zai bar cewa bismillah a farkon alwala a tabiha fi asna'ihi to sai ya zo da tasmiya din fi asna'ihi a cikin alwalarsa idan mutum ya manta kaga ya yi kiyasi akan cin abinci ke domin na cin abinci shine ya zo da nas amma na alwala nan kiyasi فإن تركها حتى فرغ بعد فقد فات محلها فإن تركها إن يبت تسمية hatta farara har sai da ya gama alwala faqad fata mahalluha to bagiran yin alwalai ya kubuce masa fala ya'ti biha to ba zai zo da tasmiya bayan ya gama alwala ba kaga ihu bayan hari kenan wa wudu'uhu sahihun kuma alwalarsa ta yi domin jullun malamai ko kuma mafi yawancin malamai su sun tafi akan cewa tasmiya qabla al-wudu at-tasmiyatu qabla al mustahabbi yin bismillah kafin alwala mustahabbi ne ba wajibi ba sawa'un tarakaha amdan aw sahwa daidai ne mai alwalan nan da gangan ya bar tasmiyar ko kuwa da kuskure sallah alwala shi ta yi saboda hukuncin tasmiya mustahabbi hadha madhhabuna Al'imamu imamu ya yace wannan shine ne mu wa mazhabu jamahiril ulama kuma sannan mazhabu da yawa daga cikin malamai wa a fi tasmiyati ahadithu da'ifatu a game da basmala hadisai tasmiya kafin alwala to hadisan da suka zo hadisai ne waɗanda suka kasance masu rauni ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يا تبتا دقال الإمام أحمد يتشي la a'lamu fi tasmiyati fil wudu'i hadithan thabita yace ban san wani hadisi tabbatacce da yazo a game da fara yin ambata sunan Allah ba idan za a fara alwala haka limamu Ahmad aka ruwaito duk da an ruwaito kuma a wajen limamu Ahmad an samu wata ruwaya da kuma ta ce shi ba ma musahabi ya ce ba ya ce wajibi ne akwai riwaya ta zo daga limamu Ahmad ya ce yin faɗin sunan Allah kafin a fara alwala wajibi ne a inda ahlu zahir sun yi daidai da shi a nan limamu na Ibn eh, da babban malaminsa eh, Abu Dawud zahiri sun tafi akan cewa yin tasmiya kafin alwala wajibi ne amma kuma an samu wannan magana da limamu Ahmad ya yi cewa hadisan hadisan da suka zo kan alwala duk ba su inganta ba eh haka kusan duk hadisan da suka zo a kan cewa a faɗi sunan Allah a ce bismillahi kafin a fara alwala to hadisai ne waɗanda suke masu rauni to amma malamai suka ce dukkaninsu za a iya haɗa su lima jumu'i turki ha washe wahidi ha su kai hadisi su zama hadisai waɗanda suka kasance hasan akwai waɗanda ma suka hau da su suka kai suka ce za su iya zama sahihai akwai malamai alal akalli sun kai goma sha biyar tun can da zuwa yanzu da suka tabbatar da ingancin hadisan da suke bayani idan mutum zai yi alwala ya faɗi sunan Allah misali akwai al'imamu ishaq ibn rahawiyya al'imamu ishaq ibn rahawiyya sa'an al'imamu ahmad yace as shay'in fihi hadithu kathir ibn zaid yace hadisin duk da yafi inganci a babun alwala shine hadisin da aka samo shi daga kathir ibn zaid al-imam al-bukhari yace hadithu sa'id ibn zaid ahsanu shay'in fi hadha al-bab al-imam al-bukhari الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة يتشي ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ya ce ya tabbata mu a wajenmu manzala sama ya ce a ce bismillah idan za a fara alwala malami na uku ko kun ga duka waɗannan jigajigan malamai ne manya-manya waɗanda suna da tasnifat a cikin hadisi malami na hudu al'imamul munziri mai littafin a targibuwar tarhi a cikin wannan littafin nasa ya tabbatar da haka yake cewa wafil babi a hadithu kathiratun la yaslamu shay'un min amma qali a babun faɗin sunan Allah kafin a yi alwala hadisai da yawa sun zo amma babu wanda ya kubuta daga maganganu ko suka ta malamai وقد ذهب الحسن وإسحاق بن رهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء الإمام المنذري يتي babban malami al-Imam al-Hasan al-Basri da al'imamu ishaq bin rahawiyya da ahlus zahir sun tafi akan cewa wajibi ne idan mutum zai yi alwala ya ce bismillah hatta innahu idza ta'ammada tarkaha 'ada wudua a wajen waɗannan jigajigan malaman in mutum da gangan ƙi cewa bismillah zai fara alwala alwala shi bata yi ba sai ya sake wata wa huwa riwayatun 'anil imam ahmad sannan ita irin wannan riwaya aka gwaito daga Imam Ahmad to ya ce wala shakka annal ahadith allati waradat fiha wa in kana la yaslamu shay'un minha an maqalin fa innaha tata'adadu bi kathrati turuqiha wa taqtasibu quwwata cin ka tattara hadisan za su karfafa su karfafu juna su tashi daga matsayin hadisi da'ifi alal aqalli su kai matsayin hadisi hasan in ja al-imam al a cikin littafin sa a wa at-tarhib malami na biyar shi ne imam ibn salah ibn salah min sahibul muqaddima wanda ya naƙalto maganan nan daga gare shi shine ne imam ibn hajar a cikin afka afkar takhrijin da ya ma wannan littafi al ibn salah yake cewa thabata bi majmu'iha ma yathubutu bihi al-hadith hasan in ka tattara hadisan da suke magana kan alwala kai fara bismillah sunan cewa bismillah kafin mutum ya fara alwala to sun kai matsayin hadisi hasan malami na shida al-imam abul fathi al-ya'muri wanda ya shahara da ibnu sayyidin nas ibnu sayyidin nas shi ma yace ahadithul babi imma sarihun ghayru sahih wa imma sahihun ghayru sarih shi kuma abin da yace ke yace hadisan alwala abin da bismillah kafin a fara alwala ko dai hadisi ne da ya zama sarihi amma bai inganta ba ko kuma sahihi amma ba sarihi ba taina taina ya zama sahihi amma ba sarihi ba saboda faɗin da yake cewa la wudu aliman lam yusammi Allah qabla kaga ba sarihi bake to sai malamai suka ce wannan la din nafyu siha ce ko nafyul kamal kaga shine ghayru sarih da malami na bakwai shine al-imam al-iraqi zainuddin hmm? malami na takwas ibn al-qayyim a cikin al-manar al-munif malami na tara al-hafiz ibn hajar a cikin littafin sa at-talkhis al-habib da kuma nataij al-afkar malami na goma shine al-imam ibn kathir imam ibn kathir mai tafsiri hmm? ba sai mun ta kama ganganin su ba malami na sha ɗaya al'amiru sana'ani a cikin su'ulus sala mai sharhin Bulogul maram ba malami na sha biyu shine al-imamu shaukani a cikin nailul auta littafinsa sharhin muntakal akhbar malami na sha uku shi ne Alimam al mubarak furi ɗaya daga cin malaman wannan zamanin Alimam imam mubarak furi ɗaya daga cin malaman indiya masana hadisi hmm? shi ma ya yi a cikin littafinsa tuhfatul ahwazi sharhin jami'u tirmidhi sha uku ko malami na sha hudu shine al-imam abu al-ashbal al-allama ahmad shakir rahmatullahi alai abu al-ashbal shi ma yana da sharhu tirmidhi sannan malami na sha biyar shine al-allamatul albani rahmatullahi alai shi kuma a cin sahihul jami' sahihul jami' sagir duka waɗannan malaman sun tafi akan cewa hadisin ko dai ya kasance hadisi ne sahihi ko kuma hadisi ne wanda ya kasance hasan a cikin malaman da suka yi kokari wajen yin bincike a game da wannan hadisin a wannan zamanin namu akwai Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini yana da risalarsa da ya rubuta ya sa masa ya sa mata suna Kashful Makhbul bi thubuti hadithi tasmiyati qabla al sannan babban malami a shek Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali hafizahullah a littafansa guda biyu da takrijin da ma wannan littafin na al-azkar da ya sa masa suna Nailul Awtar bi takhriji ahadithi al-azkar da kuma littafinsa da ya yi takhrijin littafin amalul yawmi wal layla na ibn sunni da ya sa masa suna a eh, mujalatun Ragibin mutamanni mujalatun Ragibin mutamanni bi takhriji kitabi amalin yaumi wallailati lailati li ibn sunni to shi ba yayi takhrijin hadisin ya tattaro duka hanyoyin hadisan ta hanya ta ilimi sosai a ƙarshe kuma ya hukunci akan cewa hadisin alal aƙalli zai iya zama hadisi ne hasan kun ga eh, hadisai ne da suka tabbata sau da ka ana yin ana ambatan sunan Allah kafin alwala mun gane ana ambatan sunan Allah kafin alwala wallahu to ga hadisi kwara ɗaya ko da shi ɗaya sai mu karanta shine sai ce hadisu famin al ahadithi daga cin hadisan da aka ruwaito wanda suke magana akan cewa bismillah kafin a fara alwala حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الولاء إن جنتشيا كو باب الولاء تشك cikakken lada wannan alwalar da ba a ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki كافن a تبا رواه ba rawahu وغيره وروينا من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم دك من رواية دك وجاينسو رويناها كلها في سنن البيحقي وغيره وضعفها كلها البيحقي وغيره يتشى الإمام البيحقي يا ضعف حديثا دكا صدق وننسى وشيني مكتشي وانا تبس in mutum ya karanta littafin kashful mahbub bi thubuti hadithi tasmiyati inda alwudu qabla luru, ko inda alwudu na Sheikh Abu Isaq al ya bada amsa a game da hanyar da malamai wasu suka bi domin na hadisi da kuma dariƙa hadisiyya hanya ta malaman hadisi ta ili Allah ya saka musu da alkhairi so da ka tabbataccen abu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in